ya Allah ka kara ma jami'an tsaro ƙarfin gwiwa abinda zan ce sai dai mu gode ma Allah mu gode ma Allah Allah shi ka bada nasara ya bada nasara ko bai basuwa ba muna roƙonka Allah wannan nasara da ka basuwa Allah ka ƙara ba jami'an tsaro irin wannan nasara ya Allah wannan falala da baiwa da kai muna ya Allah muna godiya gare ka Allah yana karba addu'a bayan Allah ko bai karbawa to ku yi ta hoshe ma Allah da kuka cikin dare kuna roƙon Allah duk inda dan ta'adda yake Allah ya ba jami'an tsaro sa'a a yi maiwa da an kawa halilu gobu ya Allah muna godiya gare ka ya Allah muna godiya gare ka sai kuma na biyu kun ji shaki bello turji ko dan turji mun ji saƙonka kai kuma ka saurari saƙonmu Murtala Bello abin da ya ce Bello Turdi, in ka haihu da kake ka faɗi ina kake. Ba haka Murtala Bello ya faɗi ba. don Allah Bello Turdi ya nuna mace na ko bai nuna ba. Ina Bello Turji kaskance yau Bello Turji daga tashi da bindiga yana izza yana maganganu sai ga Bello Turdi ya faɗi kasa ina roƙon duk wanda ni waka ya ma kawo ko ka yi mata warkarwa uwayen mutane.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 kusan san ko ka gara kagara gidan kakanni ne na wajen uwa sai ka gara? don Allah in ba ya ja musu bala'i ba kai shi ka gara. in namiji kake hitowa ka kai ka ce halmin mubarizin ba ka nuna daji ka ce ga ka ba ya fahimci mu faɗa ma jami'an tsaro dajin wuri kaza na to yanzu yana can yana boyo don Allah akwai lalatacce irin wannan shi na sa muke ce ma la tazliman na iza ma kunta muqtadiran kullu yarju ila nadani تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا كك zalunci saka kake da iko dalla turdi wasu sun karbe ma gindi an baka dama kana wasa kwaikwayo kana wa jami'an tsaro renin wayo yanzu ga inda nadama ta zama nan lokacin da bata da amfani don haka la tazlimanna kakkai zalunci idza kunta muqtadira sada kake da iko me yasa fa zulmu tarji'u ubahu ila nadami zalunci karshe ne zuwa ga dana sani don Allah mun ga dalla turdi kasance ko ba mu gani ba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 an tsaro sun hakamo shi ni faɗi an kai shi ofis ɗin lamur da kaca da hannu nai shi wannan karamin ministan tsaro ya buga waya ya ce an kama yaro ne a sake shi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 ba ina ba ku shawara mutanen zamfara mutanen kaduna mutanen sokoto gabas kwan da bello tuji ya halbe shi kwan da bello tuji ya halbe shi umarni daga murtala bello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 ya bar wannan ta'addanci yake bari wallahi ta yi barambaran da shi yau shege sai gashi sojoji na kora ta yi wai ya yi kadara ba ka yi barambaran da ita wani kai kaurin ta baban bello turji usman mani mutumin kirki na Usman Mani mutumin kirki na ko abin da ya faru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 babu mutum ya koma wai yayi burhane eh za mu kamo ka ni ka kamo wa wallahi ka kamo uwarka ya hi sauki اللهم وبحمدك اشهد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 Abin da zan ce sai dai mu gode ma Allah mu gode ma Allah Allah shi ka bada nasara ya bada nasara ko bai basuwa ba muna roƙonka Allah wannan nasara da ka basuwa Allah ka kara ba jami'an tsaro irin wannan nasara ya Allah wannan falala da baiwa da kai yi muna ya Allah muna godiya gare ka Allah yana karba addu'a bayan Allah ko bai karba ba to ku yi ta fashe ma Allah da kuka cikin dare kuna roƙon Allah duk inda ɗan ta'adda yake Allah ya ba jami'an tsaro sa'a a yi maiwa da an kawa Halilu Subugu ya Allah muna muna godiya gare ka ya Allah muna godiya gare ka sai kuma na biyu kun ji shaki bello turji ko bello turji mun ji saƙonka kai kuma ka saurari saƙonmu Murtala Bello abin da ya ce Bello Turdi in ka haihu da kake ka faɗi ina kake. Ba haka Murtala Bello ya faɗi ba. Don Allah Bello Turdi ya nuna mace na ko bai nuna ba. Ina Bello Turdi kaskance yau Bello Turji daga tashi da bindiga yana izza yana maganganu sai ga Bello Turdi ya faɗi kasa ina roƙon duk wanda ni waka ya ma kawo ko ka ayi mata warkarwa uwayen mutane.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 والندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا كك zalunci saka kake da iko dalla turji wasu sun karbe ma gindi an baka dama kana wasa kwaikwayo kana wa jami'an tsaro renin wayo yanzu ga inda nadama ta zama nan lokacin da bata da amfani don haka la tazlimanna kakka zalunci idza kunta muqtadira sadda kake da iko me yasa fa zulmu tarji'u ba bahu ila nadami zalunci karshe ne zuwa ga dana sani don Allah mun ga dalla turji ka tsanci ko ba mu gani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 cewa ina ba ku shawara mutanen zamfara mutanen katsina mutanen sokoto gabas kwanta bello tuji halbe shi bello tuji ya halbe shi murtala bello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 kayi yi bello turji ya bar wannan ta'addanci yake bani wallahi ta yi baran da shi yau shege sai shi sojoji na kora tai wai yayi kadara ba kayi baran baran da ita wani kai kaurinta baban bello turji Usman Mani mutumin kirki na. Usman Mani mutumin kirki na ko abin da ya faru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 ka mutum ya za mu kamo ka za ka kamo wa